shugaban jam'iyyar apc na ƙasa dr abdullahi umar ganduje ya buƙaci sanata ali indume ya fice daga jam'iyyar ta apc a biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ara digital shugaban jam'iyyar apc na ƙasa dr abdullahi umar ganduje ya aika da wasiƙa majalisar dattawa ta buƙaci sanata ali indume ya fice daga jam'iyyar shugaban majalisar dattawa sanata a fabio ya karanta wasikar da shugabannin jam'iyyar apc na kasa suka aiko masa wasikar ta bukaci indume ya fice daga jam'iyyarsa apc ya koma wata jam'iyyar adawa ta daban da yake so wasikar na dauke da sa hannun shugaban jam'iyyar na ƙasa dr abdullahi umar ganduje da kuma barista ajibola bashiru sakataren Nguyen ta rawaito sanata Lindume ya yi hira da manema labarai a harabar majalisar dokokin tarayya da ke Abuja a makon da ya gabata ya ce shugaban ƙasa baya sane da abin da ke faruwa a wajen bila a wajen bila kenan an yi masa katanga an kulle shi don haka da yawa daga cikinsu ba za su bi ta bayan gida don mu'amala da shi ba yau ne majalisar dattawa ta tsige sanata alin dume a matsayin mai tsawatarwa na majalisar dattawa ta mai gurbinsa da sanata muhammad tahir mangunu daga jihar borno kome dalili a biyu ma cikin shirin na gaba domin jin ci gaban dambarwar a tashar tamu ta ara digital